صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau Juma'atu Hajji babbar rana. Muhammad Aminu Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai kanta da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar yadda muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Daga nan sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na kissoshin rayuwa. bayansa sai mu kawo muku shirin nan na amsoshin fikihu shirinmu na ƙarshe shine shirin nan na duniyar mu a yau amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau juma'a 25 ga watan nuwamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 30 ga watan rabi'u thani na shekara 1444 hijira kamariya masu wari kokon san cewa shekaru 142 da suka gabata a ranar irin ta yau 25 ga watan nuwamban shekara ta 1980 wani likita ɗan ƙasar faransa mai suna charles leveran ya sami nasarar gano kwayar cuta wadda take haddasa cutar malaria bayan gano kwayar cutar da dr laveran ya kuma samu nasarar gano maganin cutar daga bisani bayan gudanar da bincike da kuma gwaje-gwaje masu yawa sakamakon waɗannan muhimman nasarori da dr laveran ne samu a fagen ilimin kiwon lafiya da magunguna an ba shi kyautar lambar yabo ta nobel a shekara ta 1907 masu saurare kun san cewa shekaru 57 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan nuwamban shekara ta 1965 mabutu seko ya jagoranci wani juyin mulki wanda aka zubar da jini mai yawa a kasar congo sannan kuma yana da kansa a matsayin shugaban kasar da farko dai yana daga cikin waɗanda suka yi gwagwarmayar kwatar 'yancin kan kasar daga hannun turan mulkin mallaka na portugal shekara ta 1960 sannan kuma ya rike mukamin firaminista minister wanda kuma a lokacin ne aka kashe patrick lumumba sannan kuma shekara ta 1965 ya jagoranci juyin mulki wanda ke shi kan kujerar shugabancin kasar congo mobutu ya sauya sunan kasar daga congo zuwa zaire a shekara ta 1990 aka fara samun 'yan tawaye waɗanda suke ɗauke da makamai a kasar waɗanda suka sami nasarar korarsa daga kasar a shekara ta 1997 bayan ya share shekaru 37 yana kan shugabancin kasar. da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau aka rundunar basij ko kuma mayaka masu aikin sa kai a iran bayan da marigayi imam kuma ne bukaci a kafa rundunar mayakan sa kai ta basij tun bayan kafa rundunar ne take taimaka ma masu yaƙi a lokacin kalafafen yakin shekaru takwas wanda gwamnatin kasar iraki tare da goyon bayan kasashen yammacin duniya ta jagoranta akan kasar iran sannan kuma har kullum suna nan a cikin shirin ko ta kwana domin bayar da kariya ga ƙasarsu. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar tarho kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida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 To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Bismillahir Rahmanir Rahim labaran duniya farko muhimman kanin su. Iran ta ce kasashen da ke tarihin cin zarafin bil'adama ba su cancanci yin magana kan haƙƙin ɗan adam ba. Ƙasar Ghana na shirin fara sayan man fetur ta biya da zinariya maimakon dalar Amurka. Sojoji sun kashe wasu mayakan ƙungiyar Boko Haram biyar tare da kama wani guda ɗaya a Najeriya. Ghana ce tawagar Afirka ta farko da zura kwallo a raga ya zuwa yanzu a gasar kofin duniya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Iran ta ce kasashen da ke da tarihin cin zarafin bil'adama ba su cancanci yin magana kan haƙƙin ɗan adam ba. Khadija Karimi, jakadar Iran a hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ta yi wannan bayani ne a wani taro na musamman karo na 35 na hukumar kare haƙƙin bil'adama ta duniya da ake yi a birnin Geneva, inda ta yi watsi da taron tare da bayyana shi a matsayin na siyasa. Ta ce, ƙasashen da ake gani a matsayin gwarazan kare haƙƙin bil'adama waɗanda suka muggan laifukan cin zarafin ɗan adam a tsawon tarihi ba su da kimar za su ba wasu shawara kan haƙƙin ɗan adam da take ishara kan matakin da ƙasar jamus take son ɗauka na buƙatar a yi zaman ta ce matakin na siyasa ne kuma shiri ne da aka kitsa da ke da ɓoyayyar manufa amma haƙa ba cimma ruwa ba a gefe guda kuma ta yi watsi da kalaman da ƙasashen turai ke yi na nuna damuwarsu da halin da haƙƙin ɗan adam ke ciki a iran a cewarsu kuma ta bayyana shi a matsayin yaudara a ɗaya lokacin da tuni suka take haƙoƙin al'ummar iran na takunkumin da amurka ta gaba mata kashen turai kuma na aiwatarwa kamar faransa da kuma birtaniya daga ƙarshe ta shara game da mutuwar matan nan mai suna misa amini a ranar 22 ga watan satumban da ya gabata in ta ce a dai lokacin da ake gudanar da bincike kan musabbabin mutuwar ta sai ga shi wasu kashen turai suna kalaman tunzar jama'a da ya jawo tarzoma a kasar kasar ghana na shirin fara sayan man fetur da biya da zinariya maimakon dalar amurka gwamnatin kasar ghana na shirin kullo da wani sabon shiri na fara sayan man fetur da dangoginsa amma ta rika biya da zinariya maimakon biya da dalar amurka kamar yadda ta saba matakin zai magance matsalar raguwar kudaden ƙetare da ƙasar ke fuskanta da kuma buƙatar dala da masu shigowa da mai suke da shi da haka ke karya kuɗin ƙasar da jefa al'umma cikin tsadar rayuwa idan aka aiwatar da shirin kamar yadda aka tsara a kashi ɗaya na farko na shekara 2023 zai canza tsarin biyan kuɗi tare da rage raguwar darajar kuɗin mu da ci gaba da karewa in ji mataimakin shugaban ƙasar ta gana mahamudu bawamiya kasar ghana tana fitar da man fetur amma ta dogara da shigo da tataccen man ne don amfanin al'ummar ƙasa daga ƙetare tun bayan da matar man fetur ɗinta ɗaya tilo da ta fashe a shekara ta 2017 wanda har yanzu ba iya kammala gyarawa ba yanzu haka dai kasar ghana na tattaunawa da ausun ba lamari na masar ɗinkin duniya imf a lokacin da al'ummar kasar ke samar da koko da zinariya amma suna fuskantar matsalar tattalin arziki mai mafi muni a tsakanin takorinsu na duniya wasu sojoji sun kashe sojoji sun kashe wasu mayakan boko haram guda biyar tare da kama wani guda ɗaya dakarun operation haɗin kai da ke arewa maso gabashin najeriya sun kashe 'yan ta'adda boko haram guda biyar tare da kama ɗaya da ransa a wani sami da suka kai a jihar borno rotanni sun bayyana cewa sojin sun samu nasarar ne a ranar alhamis ta gabata yayin da suka samu sahihin bayanan sirri da ke nuna cewa wasu da cikin mayakan na tada kayar baya ne daga yankin arewa a jihar borno inda suka nufi hanyar mafa majiyoyin laƙin asiri sun tabbatar da wani ƙwararre a fannin yaƙi da ta da kayar baya kuma mai shari kan harkokin tsaro a tafkin chadi inda suka nuna cewa sojin sun yi wa 'yan ta'addan kwantan ɓauna ne ta da kashe biyar daga cikinsu da kuma yin awon gaba da wani ɗaya daga cikinsu a raye. To masu da ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ghana ce tawagar Afirka ta farko na zira kwallo a raga ya zuwa yanzu a gasar kofin duniya. A ci gaba da wasannin da ake bugawa na gasar kwallon kafa cin kofin duniya da kasar Qatar ke ɗaukar bakunci a halin yanzu. A jiya kasar Ghana ta sha kashi a hannun Portugal da ci uku da biyu. tauraron dan wasan kasar portugal din nan kuma kaftin din cristiano ronaldo shine fara zura kwallo a wasan a bugun da kai sai mai tsaron gida da misalin minti 65 da fara wasan kafin dan wasan kasar ghana andrew ayu ya farke ta da misalin minti 73 kasar ghana ce ta fara cin kwallo a gasar daga nahiyar afirka a yayin da kasar kamaru senegal morocco da tunisia dukkansu ba su ci ko da guda ɗaya ba a wasan da suka buga yanzu haka dai kasar ghana za ta kara da koriya ta kudu a ranar 28 ga watan nuwamba ita kuma portugal ta kara da uruguay a jiya ma kasar brazil ta halasta sabiya da ci biyu da babu uruguay da koriya sun tashi babu ci switzerland ta halasta kamaru da ci daya mai ban haushi a juma'a za a buga tsakanin kasar iran da wales wasan farko da iran ta buga ta sha kashi a hannun birtaniya ci shida da biyu haka zalika a yau din kasar qatar mai masaukin baki ya ta buga da senegal sai kuma Netherlands da Ecuador su buga ita kuma Birtaniya take ci reni da kasar Amurka. To da ƙarshe za ku cewa gwamnatin Comoros ta buƙaci yanke hukuncin ɗaurin rai da rai kan tsohon shugaban ƙasar Ahmed Abdallah. Masu shigar da ƙara kotun ƙasar Comoros sun buƙaci kotu da ta ɗaure tsohon shugaban ƙasar Ahmad Sambi Abdallah ɗaurin rai da rai a gidan yari a wata shari'a da ake masa ta bayan ido da zargin cin amanar ƙasa. Sambi ɗan shekaru 64 da haihuwa babban abokin hamayyar shugaban ƙasar mai ci a yanzu ne. Azali Asomani kuma ana tuhumarsa ne da zargin sayar da fasfo ɗin ƙasar ga wasu marasa galihu da ke zaune a wasu kashen yankin tekun fasha. Mai shigar da ƙananan gwamnati Ali Muhammad ya faɗi cewa tsohon shugaban ƙasar ya ci amanar al'ummar tsibirin Comoros na yarda da suka bashi a matsayinsa na mutum na ɗaya a ƙasar. shi dai sambi da ya mulki tsibirin tsakanin shekara ta da shida zuwa ta ɗaya ya amince da wata doka a shekara ta biyu da takwas wadda ta bada damar sayar da fasfo ɗin ƙasar bisa farashi mai rahusa lauya mai kare wanda ake tuhuma jane gilas halimi ya yi watsi da zargin tare da bayyana shi a matsayin mara tushe balle makama sambi ya ƙi halarta zaman kotun saboda rashin tabbas na bashi cikakken tsaro a kotun ta ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. to madalla bayan da aka saurari labaran duniya bari mu kawo muku sauran shirin da dauke da su za mu fara da shirin nan na afirka a yau tare da sunusi ino wunti afirka a yau Masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun dirar mikiyar da jam'iyyar annahada ta kasar Tunusiya ta yi ne kan shugaban kasar Kais Sa'id da matakin da 'yan adawan kasar suka ɗauka na hana juyar da tunusiya zuwa ga tsarin kama karya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. mai ba da shawara ta fuskar siyasa ga shugaban jam'iyyar annahada ta kasar tunusiya riyad ashu'aibi ya yi furuci da cewa idan ba don gwamnatin kasar tunusiya karkashin shugabancin kais sa'id ta fuskanci turjiya daga 'yan adawar kasar ba babu shakka da halin 'yanci da kare haƙoƙin ɗan adam a kasar sun shiga cikin mummunan ƙangi a tunusiya amma duk matakan da gwamnatin kasar ta ɗauka da suka saba doka sun fuskanci ƙalubale don haka ala tilasta ta janye daga kan munanan manufofinta duk kuwa da matakan da ta ɗauka na gurfanar da 'yan adawa a gaban kotu da nufin tuhumar su da manyan laifuka musamman cin amanar ƙasa tun bayan da ƙasar tunisia ta shiga cikin halin dambarwar siyasa yau kusan shekaru biyu bayan da shugaban ƙasar kai sa'id ya ɗauki matakin rusa gwamnatin ƙasar ƙarƙashin jagorancin firaminista Minista Hisham Almashishi da dakatar da ayyukan Majalisar Dokokin kasar tare da cin rigar kariya ga mambobinta a ranar 25 ga watan Yulin shekara ta 2021 sakamakon matakin da al'ummar kasar ta ɗauka na gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da yadda harkar tattalin arzikin Tunusiya ta taɓarɓare da kuma tsanantar matsalar annobar corona a wancan lokaci wacce ta haifar da rugujewar tsarin kiwon lafiyar kasar shugaban kasar tunisia kais sa'id ya mai gurbin majalisar dokokin kasar da na zartarwa da umarnin shugaban kasa na musamman inda ya gabatar da jawabi a gidan talabijin ɗin kasar da a ciki ke bayyana cewa a ƙarƙashin ayar dokar kasar tunisia ta tamanin ya sanar da dakatar da firayim ministan kasar hisham almashishi tare da rusa majalisar ministocinsa game da dakatar da majalisar dokokin kasar da take wakiltar al'ummar tunisia da kuma cire rigar kariya gare su yana mai da'awar cewa dokar ta kuma bashi shi hurumin gudanar da harkokin kasar ta tunisia da kuduri ta musamman sannan ya jagoranci zaman taro na musamman da shugabannin soji da na tsaron kasar a fadar mulkin shugabancin kasar mai ba da shawara ta fuskar siyasa ga shugaban jam'iyyar annahada riyad ashu'aibi ya bayyana cewa tun a wancan lokaci jam'iyyar annahada ta fitar da shirinta na siyasa da yadda za ta kalubalanci sabon yanayin da kasar tunusiya ta shiga kuma ɗaya daga cikin muhimman matakan da ta ɗauka a fagen siyasa shine a dawa da duk wani matakin juyin mulki ga kundin tsarin mulkin ƙasa tana mai jaddada cewa dole ne duk wani lamari da ya shafi ƙasa ya kasance na dukkanin al'ummar ƙasar ce kuma ba ya kamata a juyar da shi zuwa ga matsalar jam'iyya ko batun da za a zargi wani rukuni na al'ummar tunusiya kamar yadda tun a farkon bullar rikicin shugaban jam'iyyar annahada kuma shugaban majalisar dokokin kasar rashid gannushi ya bayyana matakin da shugaban kasar kai sa'id ya dauka a matsayin yin hawan kawara ga tsarin dimokuraɗiyya tare da yin kira ga al'umma kan ta fito zanga-zangar nuna rashin amincewa da matsayin shugaban kasar kai sa'id lamarin da ya janyo rarrabuwan kai a tsakanin al'ummar tunusiya tsakanin masu adawa da matakin shugaban kasar da masu goya masa baya sakamakon haka shugaban kasar tunisia kais sa'id ya kafa dokar ta ɓaci ta hanyar hana fitar dare har na tsawon wata guda daga ranar 26 ga watan yulin wannan shekara daga karfe 7 na yamma zuwa karfe 6 na safe sannan bayan karewar wa'adin dokar ta ɓacin shugaban kasar kais sa'id ya ƙara wa'adin dokar daga ranar 24 ga watan agustan shekara ta 2021 sannan a ranar 13 ga watan disamban shekara ta 2021 baya shugaban kasar ya fitar da sanarwa kai tsaye ga al'ummar kasar cewa za a hanzarta gudanar da zaben 'yan majalisun dokokin kasar a ranar 17 ga watan disamban shekara ta 2022 amma yana mai dogewa kan matsayinsa na ci gaba da dakatar da ayyukan majalisar dokokin kasar don haka a ranar 30 ga watan maris 'yan majalisun dokokin tunusiya suka gudanar da zaman tattaunawa daga nesa ta hanyar na'urar sadarwa inda zaman tattaunawan ya cimma matsaya ɗaya kan fitar da doka mai lamba ɗaya a shekara ta 2022 da ya fayyace yin watsi da umarnin shugaban ƙasa na musamman wanda ya fitar a ranar 25 ga watan Yulin shekara ta 2021 ta rusa majalisar dokokin ƙasar kamar yadda mai ba da shawara ta fuskar siyasa ga shugaban jam'iyyar annahada Riyad Ashu'aibi ya jaddada cewa tun a farkon bullar rikicin Tunusiya suka kwadaitar da jama'ar gari da jam'iyyun siyasa da kuma kungiyoyin fararen hula gami da jami'an tsaro kan haɗa kai domin tunkarar wannan juyin mulki ga kundin tsarin mulkin ƙasa kuma haka lamarin ya kasance bayan wasu 'yan watanni da bullar rikicin ƙasar sun kai ga kafa kungiyar ceto ta ƙasa wacce ta kunshi kungiyoyi da jam'iyyun siyasa fiye da tara a ƙasar kuma wannan kungiya ita ce har yanzu take jagorantar yunkurin masu adawa da juyin mulkin ranar 25 ga watan yulin da nufin kawo ƙarshensa Riyad Ashu'aibi ya kara da cewa bayan shekara guda da rabi kungiyar ceton ƙasa tana gudanar da fafutukarta a halin yanzu ya bayyana cewa manufofin gwagwarmayar siyasar ta suna samun nasara a fili kuma mafi mahimmanci daga cikinsu shine kare 'yancin dimokuraɗiyya da hana gwamnatin shugaba Kais Sa'id ɗaukar matakan wuce gona da iri domin tauye haƙoƙi da 'yancin ɗan adam a ƙasar sai dai mai ba da shawara a fuskar siyasa ga shugaban jam'iyyar annahada ya yi furuci da cewa tabbas akwai wasu matakan wuce gona da iri da aka tabka a ƙarƙashin gwamnatin kais sa'id duk da cewa ba don gwagwarmayar da aka yi ba babu kokonto da matsalolin take haƙoƙi musamman haƙƙin ɗan adam da sun yi ƙamari a ƙasar yadda ba za su misaltu ba mai ba da shawara ta fuskar siyasa ga shugaban jam'iyyar annahada riyad ashu'aibi yana mai jaddada cewa a halin yanzu duk wani matakin wuce gona da iri da gwamnatin kai sa'id za ta gudanar ba zai shige cikin sauki ba saboda matsin lamba da gwagwarmaya sun ƙara ƙarfi musamman daƙile barazanar hukunta mutane ƙarƙashin kotun soji ta hanyar juya akalar zarge-zarge zuwa ƙarƙashin dokar cin amanan ƙasa da kuma ƙoƙarinsa na hana gudanar da zanga-zangar lumana gami da ƙuntatawa aikin jarida da tofa albarkacin baki musamman ganin yadda a halin yanzu dukkanin batutuwan saba wa dokoki suna nan ana ci gaba da tattara su da kuma batutuwan cin zarafi kamar yadda akwai gwagwarmaya mai karfi da take kula da waɗannan al'amura a fagen siyasa da ƙungiyoyin fararen hula tare da ƙalubalantar su dangane da kokarin kungiyar ceto kasa da kuma imanin cewa ta samu gagarumar nasara ayyukan da aka ɗora mata a shu'aibi ya yi nuni da cewa bayan tsawon shekaru masu yawa tun daga zamanin shugaban kama karya marigayi zainul abidin bin ali 'yan siyasa suna rarrabe dauke da mahanga mabambanta kamar yadda saɓani da rikice-rikice suka yi kamari a tsakaninsu da kuma rashin jituwar jam'iyyu da matsalar mahanga ta bai ɗaya akan harkokin tafiyar da ƙasa sannan bayan gudanar da juyin jihali ba da dadewa ba aka samu gwamnatin da ta zo ta kara tarwatsa al'ummar kasa tare da raba tsakanin 'yan siyasa da ma al'ummar kasar sakamakon haka abu ne mai tsananin wuya cewa kungiyar ceton kasa za ta samu gagarumar nasara a dukkanin ayyukanta kuma ba abu ne mai sauki ba musamman bayan tsawon shekaru ana rayuwa cikin kangin rarrabuwan kai da rashin jituwa gami da rashin manufofi na bai daya da aka sanya a gaba domin 'yantar da ƙasa cikin ɗan gajeren lokaci a kai ga gagarumar nasara sai dai iyaka abin da zai samu gwargwadon iko hakanan shu'aibi ya ƙara da cewa ba abu ne mai sauƙi ba al'umma ta yi tarayya akan manufa guda ba tare da samun wasu da za su tafi akan ƙalubalantar juyin mulki da aka yi a tunusiya a ranar 25 ga watan yulin shekara ta 2001 ba da nufin neman komawa kan tafarkin dimokuraɗiyya sakamakon haka samun gagarumin haɗin kai tsakanin 'yan siyasa da ƙungiyoyi akan tubalin nuna ƙiyayya ga juyin mulki ga kundin tsarin mulkin tunusiya wata babbar nasara ce a nashi bangaren dan majalisar dokokin kasar Tunisiya daga jam'iyyar annahada bilkasim hassan a tun farkon bullar rikicin ranar 25 ga watan yulin shekara ta 2021 ya zargi shugaban kasar Tunisiya kai sa'id da rura wutar rikicin siyasar kasar yana mai jaddada cewa maimakon shugaban kasar kai sa'id ya yi kira kan gudanar da gyara a tsarin shari'a da majalisar dokokin kasar kamata ya yi ya ɗauki matakin gudanar da gyara a tsarin shugabancin kasar bayan da fitar da tsarin shugabancin kasar daga tsarin kundin mulkin kasa saboda gudanar da mulkin tunusiya shi kadai a santawarsa da gidan talabijin na al'alam na kasar iran bilkasim hassan da majalisar dokokin kasar tunusiya daga jam'iyyar annahada ya yi dirar mikiya kan shugaban kasar kai sa'id yana mai jaddada cewa maimakon da awarsa ta cewa yana son gudanar da gyara a tsarin shari'a da majalisar dokokin kasar to kamata ya yi ya kyautata niyyarsa wajen gudanar da gyara a tsarin shugabancin kasar ta hanyar tafiyar da shi akan tubalin da kundin tsarin mulkin kasar ya shimfiɗa yana mai jaddada cewa shugaba kais sa'id ya tattara matsayin bangaren dokoki da gudanarwa wa kansa kamar yadda yake yunkurin mallake haƙƙin harkar shari'a wa kansa dan majalisar dokokin kasar ta tunusiya ya kara da cewa shugaba kai sa'id yana son yi magana ƙarƙashin tsarin doka bayan mame bangaren samar da dokokin ƙasa da yin kafar ungulu ga tsarin dimokuraɗiyya milkasim hassan yana mai jaddada cewa bayan shugaba kai sa'id ya rusa bangaren samar da dokokin kasa kasa da yin kafar ungulu ga tsarin dimokuraɗiyya ta hanyar gabatar da kansa a su masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin ku huta lafiya. yanzu kuma sai shirin na muryoyin masu saurare wanda Hassan barka ki gabatarwa. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To yau Juma'atu babbar rana rana ce da muke kibe wani madu'i da mun shirin ta bakin ku. To saka babu gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya da aka fara a ƙasar Qatar na ɗaya daga cikin batutuwan da suka ɗau hankali. Ko menene ra'ayinku game da shirin da ƙasar Qatar ta yi a wannan gasar ta bana? sannan ya kuke kallon fafatawar da ake kawo yanzu malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Usain Sitar gawon kwalliya da magaram. Na shigo shirin ne domin na bayyana ra'ayina dangane da wannan maudu'i da kun dora na wato gasar kwallon kafa wanda ƙasar Qatar take shiryawa a bana. Bon ni a gani na gaskiya Qatar wato ta jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya. Ko ba gaskiya ba duba da cewar ga shirya gasar kwallon kafa da eh, a duk duniya ba a taɓa yin irin ta ba wato mai cike da tarihi sannan kuma ga ƙara tallata addinin musulunci inda aka ce kasar ta buɗe ofisoshi a cikin kasar eh, domin faɗakar da eh, al'ummar da suka ziyarci ainihin ita kasar domin ganin wannan wasan kwallon kafa na duniya din a cikin kasar kenan wannan wani abu ne wanda yake gaskiya ci gaba ne ga addinin musulunci don haka muna baraba da hakan sannan muna fatan fatan Allah sa a yi wannan gasa lafiya a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na yawan mai magana zarar dini plus rijiyar lemu mazaunin akara kasar ghana eh tabbas wannan gasa da aka koma ta da aka soma ta gasar cin kofin duniya yadda wasa ya bada mamaki tsakanin kasar saudi arabia da kuma kasar argentina duk da duban cewar argentina ta fi kasar saudiya shahararrun 'yan wasa da kuma yanayin iya taka leda to amma kuma yanzu yanayin duniyar kwallon kafa ya riga ya canja kowa ya riga ya iya bol don haka wannan ba bai zo mana da mamaki ba ganin yadda dama ire-iren haka a tarihin kwallon kafa ya sha faruwa to muna yi wa kasar saudiya fatan samun nasara a wasa na gaba mai magana zara dini plus rijiyar lemu mazaunin aka Accra Radio Iran rediyo mai albarka kuna tare da mai sauraron ku da kullum Ilyas Frezi na kulabar a yanzu ci da jamhuriyar Nijar ra'ayina da zan bayyana a yau game da kwambala ta duniya da ake gabatar da a ƙasar Qatar sun haɗu shi ɗaya to kenan kun ga mun ga wannan haɗuwa babban alheri ne duk inda eh, duniya za ta haɗuwa a waje daya wannan ba karamin alheri ne ba alheri yana can to muna fata yadda aka fara wannan kwambala lafiya Allah sa a ta lafiya kuma muna fata fata wannan kofi allah ya ba afirka kowace ƙasa ce allah ya ba ta nasara duk da yanzu a cikin afirka senegal tana cikin wadda ta yi kwamfala wadda an dan cita to amma muna sa ran sauran kasashen mu na afirka allah ya ba su nasara su ɗauko wannan tuta muna ta musu adda allah sa yi da wannan wasa lafiya kuma kowace ƙasa allah ya maida ta ƙasar ta lafiya daga mai sauraron kuɗi ya tsagar su tashi lafiya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabir Sula Usman daga nan bakin kasuwar Transa ta magaram Jamhuriyar Nijar. To hakikanin gaskiya gasar cin kofin kwallon duniya ta kafa tana can tana ta ci gaba a kasar Qatar wanda mun ji daɗi kwarai da gaske sakamakon samun kasar musulmi da ta ɗauki nauyin wannan gasa ko musamman ma kasar ta fito daga gabas ta tsakiya. Bayan duk da ma kayan a fara gasar mun shi kasashen tura suna ta suka Qatar akan abubuwa da dama wanda mu bai mu daɗi ba. To alhamdulillahi muna addu'a yanda aka fara gasar nan lafiya lahiya Allah sa kare lahiya bayan wannan kuma sakamakon wasa tsakanin Saudiya da kuma ƙasar Argentina inda ya ba kasar Saudiya cin kwallo biyu da daya to wannan abin ba abin mamaki bane duba da cewa a yanzu a kwallon kafa kowa ya iya musamman eh, eh, ƙasar Saudiya yanda suka hoto da karsashin su to hakikanin gaskiya ko ƙasar Brazil inda nake supporter ta gama su da Saudiya ina musu addu'a Allah ubangiji ba su sa'a assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran sunana sagir isaka daga nan da magaram to hakika kan wannan kofin duniya da ke faruwa a kasar qatar na farko dai mun gode ma allah da ya samu yawa kana saboda mun ga kasashen yamma babu da ba shirya ba suka so su lalata faro shi a kasar qatar amma allah ya sa gashi nan ana yin shi kuma cikin nasara saboda haka kuma shirye-shiryen da qatar take yi mun ga irin yadda take amfani da kofin duniya tana nuna wa mutane musulunci ba matsala Allah bane musulunci ba shi bane kamar yadda ake mishi ƙarya ƙarairayi a duniya saboda haka muna jin daɗin irin yadda ƙasar take amfani da wannan da wannan ƙwallon ƙaho da wannan babban al'amari ta samu take shiryawa take kare musulunci take nuna take nuna wa musulunci cewa dukkan wata mummuna fahimta da aka mishi take wayar da kan mutane to kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa biyu daga birnin tehran inda a yau muke jin ta bakin ku game da fafatawar da ake cigaba gaba da yi a gasar cin kofin kwallon kafa na duniya da kasar katar ke karbar bakunci. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu dangance da wannan maudu'i da kuka hau da na cin kofin duniya da ake yi a Qatar. Sai mu ce a gaskiya ya zo da mamaki wannan ya nuna ƙasashe waɗanda aka sani da kamar su Argentina, su Almanya, su Italiya su ne aka sani da ƙwallon ƙafa su Brazil. To yanzu abin ya canza ga wanda aka san shi kenan kowa ma yana iya hoɓɓasa a gani musamman saudiya da ta doke argentina wannan ya nuna kasashe sun fara ci gaba sun fara mai da hankalin su ga kwallon kafa muna godiya kwarai ga kasashe masu tasowa su kama jikinsu saboda wa'anga kasashen da aka sani abin baya zama kullum kenan ya nuna kasashe kanana su da kansu suna iya yin wani abu ba sai wa'ancan tsaffi da aka sani kullum tsakanin su ne kofin duniya ke yawo a cikin su mai muku magana alkasin babalima ahar daga jihar agadis a jamhuriyar niger salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ta radio iran mai magana hassan omar daga unguwar sabon gari da magaran jamhuriyar nijar na so ku bani dama zan zo albarkacin bakin na dangane da wannan maudu'i na wannan rana to wannan wasa da yake gudana a ƙasar katar gaskiya mun ji daɗin irin matakan da katar ta ɗauka na hana masu arman jinsi guda sa launin da yake tabbatar da wannan aƙida tasu da kuma hana shan barasa da ta yi a filin kwallo da irin gine-ginen da katar ta wanda sosai ta ma kasashen duniya ba da ta inda a yadda aka dauka katar ba ta iya shirya wannan wasan ba sai kuma ta abin da ya huce sanin mutane ma kenan mun ji daɗin wannan abin sosai kuma muna fatan da aka ware wasan na lafiya Allah ubangiji ya sa a kare shi lafiya na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Laji Omar daga unguwar Sabon Gari da magaram jamhuriyar Nijar sashen Hausa na gidan Radio Iran sunana Sanusi Madatai daga nan jihar Damagaram a jamhuriyar Nijar. To ci gaba da barje gumi tsakanin kasashe 32 ciki kuwa har da biyar daga Afirka da ake yi a can kasa Qatar game da harkar kwallon kafa kan gasar cin kofin duniya. To fata na kamar yadda aka fara wannan wasa lahiya Allah ya sa aka kammala shi lahiya kuma Allah ya bai wa kasashen mu na Afirka nasarar ciyo mana wannan kofi na duniya su kawo mana shi nan Afirka. haka ina fatan za ku tashi lahiya boh hausa sunana na sanusi maɗatai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum radio iran da fatan wayiri cikin koshin lafiya za mu dan tsokaci kaɗan na dangane da wannan wasa da ake yi ƙasar qatar da kuma irin dokokin da ta kawo ta aza akan ƙasar ta qatar ta yi matakar birge duniya da kuma kare martaba ta addinin ta wannan abu duk inda musulmai suke na duniya sun ji daɗin haka ga fiye da yadda ake so sannan qatar ta zo ta yi wata irin ba zata cikin duniya wanda waɗanda suka ƙirƙira abu ba sa tsammanin cewa qatar ta zo ta ƙirƙira. kira aiki irin wannan na fili da ta yi na wasa yana ɗaya daga cikin abin da ta zo da wani abu kama na mamaki sannan dangane da saudiya cin da ta yi mun ji daɗin shi fiye da yadda ake zato sai dai mai fata ubangiji allah ya ba kasashe na musulmai sa'a a cikin wannan gasa da ake ciki naku abubakar alhaji allalo daga agadas Salamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran. Mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaramu jamhuriyar Nijar ina so ku bani dama zan tofa albarkacin bakina akan wannan maudu'i hakika gasar bana ta zo da abin ban mamaki wanda take gudana yanzu haka a can kasar Qatar inda Saudi Arabia ta doke kasar Argentina wanda ta yi suna a wajen taka rawa wajen kwallon kafa gaskiya muna taya su murna kwarai da gaske muna ƙara ƙara taya su da addu'ar Allah kara ba su nasara a sauran manyan kasashe kuma muna kasashen mu na Afirka fatan nasara a koda yaushe ku tashi lafiya mai magana Yakubu mai aski ba da raka a jihar da magaram Jamhuriyar Niger Radio VOH Tehran mai muku magana Alkasum ne daga nan Agadez Jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ina so in ba da ra'ayina saman wannan kwallon kafa wadda ƙasar Qatar take gabatar da shi a wannan shekara to gaskiya wannan eh, mun ji daɗin daɗin wannan kwallo da ake tsakayi a yanzu kuma muna jan hankali da ƙasashe na e, turawa su bi dokokin da ƙasar qatar wadda ta shimfiɗa na e, addinin da take biya muna jan hankali kuma da su 'yan e, ƙasar qatar muna son su yi yadda ya kamata su tarbi bakinsu da kyau su musu kyakkyawan ma'amala yadda za su san cewa musulunci babu ta'addanci cikin shi musulunci babu tilastawa cikin shi in su yi yadda suka tarbi bakinsu da hannu bibi wannan yana gwada kenan musulunci babu da abin da turawa suke tunani assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci mai magana lawan alhaji abu abdu agada sannan jawo ya yi na da nan ba da bisa kan maudu'i da kuka bada na bisa kan kwallon kawai da ake yi na ana buga kofin duniya a can kasar qatar abu ne wanda ya daidai wallahi abin ya mun daidai wallahi ba abin da ya buge ni kamar irin dokokin da qatar da dora na musulunci na kare musulunci ta gaskiya abun na ya buge ni wallahi mun ji dadin wanga abubuwa wallahi mun ji dadin wanga abubuwa ba abin da da mu ce sai mu ce muna ma musulunci musulmi fatan alkhairi ba mu da wani abokan ko europe ko ina ne a mu musulmi ko mu cewa fatan sa'a dukkan musulmi inda ce muna musu fatan sa'a bisa kan wanga abubuwa muna fatan ce kubta ma da dai a ce faduwar kasashen musulmi assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta iran biyu ya hausa mai magana miji muhammadu wanda aka san da suna mai soja mai hadari da sahu a nan zandar da magaram kohon likitar dutse mai ra'ayi na a yau bisa maudu'in da ku dora akan kwallon kafa ko ce baluwar take gudana a can kasar katar to babu abin da burge ni gaskiya akan kwallon kafa nan irin hana da alfasha da suka yi da hana hana shaye-shaye da hana saban Allah da zaki a cikin kasar su sun nuna duniya lalle cewar su kasashen musulmi ne kuma musulmi ne na gari duk da cewa an hudda su akan ballan kafan an ci su wannan abin da suka yi abu ne mai kyau wanda duk musulmi haka ne ya kamata yi muna ma musulmi fatan alheri kuma Allah ya taimaki musulmi ya to musulmi suka ci kofin nan na kasar Katar da ake can ana gudanarwa na gode biyo ya Hausa Radio Tehran ni ne miji Muhammadu mai adai sau wanda aka san da suna mai soja ina nan gowa da duzi zandar Niger a tashi lafiya to sai mu ci Allah ya ba mai rabo sa'a da kuma haka neman makawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin da ma'in lahirin waɗanda aka ji muryansu nake cewa mu huta lafiya. Yanzu kuma sai shirinmu na kisoshin rayuwa tare da Zainab Bashir. isoshin rayuwa ma sauraron mu asalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin shirin namu na kisoshin rayuwa wanda har yau dai Zainab Bashir ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon BOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin da mai suna matasa mu wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta to kamar da ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. kuma kin fi so ki zauna a gida wannan ya ce yana son ki wancan ya ce yana son ki tun kina da daraja har daraja ki ta fara ragewa maza su fara tsoron ki to idan baki sani ba maza suna tsoron macen da ta yi ilimi mai zurfi suna tunanin idan suka zo wajenta kamar fi karfin su hakan zai sa su ringa ja baya da ita iya digiri ya isa mace sauran karatun idan tana so sai ta yi sa a gidan mijinta kina ganin bayan na haife ki na koma na karo karatuna lokacin da na yi aure iyaka ta ci ban damu ba bayan na yi aure na koma na karo karatu hakan bai fi mani ba kuma ina gidan mijina na samu aiki yanzu gashi ina zaune lafiya don haka ke ma ki nutsu ki cire komai a ranki idan kika ce ba za ki kara kula kowa ba tamkar kina fushi da yin Allah ne duk abin da Allah ya tsara mu bawansa yana sane da abin da yayi kika sani ko Salman ba alkhairi ba ne gare ki shi yasa Allah ya raba ku rabuwa ta har abada kika sani idan Allah ya bar sa kuma ba ku yi aure ba ko akwai wani bala'in da zai iya faruwa a tsakaninku Allah zai zaba maki wanda ya fi shi alkhairi shi yasa ya dauke sa dan haka kada na ƙara jin kin ce ba za ki ƙara kula kowa ba kuma ma ƙarya kike duk yanda aka yi kina son wannan wanda ya kira ki domin na ga fuskar ki zuciyarki ta ji daɗin kalaman da ya faɗa maki don haka ki bar bar mu Allah zaɓi shi ne masani kwaba fuska salma ta yi ta ce kai momi yaushe kika ji abin da ya faɗa mani kuma ni ba daɗin kalamansa na ji ba kawai maganar ce ta bani dariya momi ta ce na ji ko ma kuka ta baki ni dai na ce ki nutsu tashi salma ta yi tana murmushi ta ce to ya isa haka ki kiran ki momi zan nutsu murmushi momi ta yi ta ce yauwa ko kefa da alama shi ma bako ne a soyayya dariya salma ta sa ta shiga ɗaki da gudu a ranar sai da abdullahi kira salma ya a kirga kalamai kala kala yake mata masu ratsa zuciya sosai take jin daɗin kalamansa har ba ta so ya kashe wayar a daren sai kusan sha ɗaya ya barta lumshe ido ta yi tana murmushi tana ƙara tuno kalamansa babu abin da ya fi mata daɗi da ya ce tun da yake bai taɓa furta ma wata mace kalmar so ba sai a kanta sosai ta ji daɗin abin da ya faɗa mata gashi san bai ɓoye mata komai a kansa ba hatta da labarin kansa sai da ya bata har na zamansa a gidan yari dariya ta sa da ta tuna lokacin da ya ce shi da kwallo sai a lahira idan ana yi juyi ta yi tare da ƙara rike filo tana murmushi tabbas wannan ya fi salman iya tsara kalaman soyayya ya fi sa kulawa da bace so da yawa ita ce take kiran salman fiye da shi shi da ya kamata ya rika kiranta ya ji ta yi sallah amma ita ce take kiransa ita ce take damuwa da ko ya ci abinci amma yau gashi ta samu wanda addu'ar bacci ma shine ya yi mata kafin su rabu a yau kadai ya yi mata kira ya fi biyar yana tambayar ta lafiyar ta ƙara rutsa ido ta yi a ranta tana faɗin allah ka tabbatar da abin da ya fi alkhairi da yake tsakanina da wannan bawan naka da ka turo mani tashi ta yi ta shiga banɗaki ta yi alwala domin neman alkhairi a tarayyar ta da abdallah don ta ji zuciyarta ta fara kamuwa da sansa kuma ta tuna da maganar zara da ta ce ta roƙi allah alkhairi a duk wani abu da ta ji tana so ko da suka haɗu da salman tsoron addu'a ta ringa ji ba ta son ta roƙi Allah ya zaɓa mata abin da ya fi alkhairi tsakaninta da shi saboda ba ta so su rabu da shi amma ganin abin da ya faru da ita ya sa ta yarda da maganar zara gara ka danna son da kake ma mutum ka miƙa al'amuranka ga Allah domin da yawa mutane suna kuskure saboda suna son abu abu ba sa iya neman zaɓin Allah a kansa haka yasa kawai ta tashi ta fara sallah suna mantawa so da yawa mutane suna son abin da ba alkhairi bane a gare su amma ta salar miƙa ma Allah komai sai ya masu zaɓin abin da ya fi wancan alkhairi Allah ya samu dace sadiqa kin kusa makara gara ki sauri ki gama fitowa sadiqa ta yi cikin shirin ta na tafiya makaranta tana faɗin ko abinci ma ban ci ba wallahi dadi ya ce ai gara ki zauna ki ci bana so kina fita baki karya ba umma ta ce waya aka yi ma kika makara bayan kin kwanta da wuri jiya zama ta yi tana shan ti ta ce wallahi umma kin san jiya suka gama wannan indian da suke shi yasa na tsaya sai da suka gama kuma suna gamawa suka sa wani mai kyau sosai kawai na tsaya ina kalla fuska daure dadi ya ce kafin ki dawo dawo zaki iske na kwashe kayan kallon a ɗakin ki idan zaki kallon ki kalla a falo ta yadda kina shiga ɗaki kwanciya zaki hajiya daga yau bana so ta ƙara bacci tare da wayarta ma don idan an ɗauke kayan kallon ma za ta iya yi a wayarta domin haka salman yake yi da wayar sai yake kallo dukar da kai sadiqa ta hawaye suka ciko mata ido jikin a sanyaye umma ta ce shikenan zan yadda ka ce matsowa sadiqa ta yi ta duka ƙasa hawaye suna zubo mata ta ce don allah dadi kada ka sa rashin yarda a kaina wallahi ban taɓa tunanin aikata wani abu mara kyau ba ko da a bayan idanunku ne abinda na sani shine ko a ina nake allah yana gani na na sani idan na bar wani abu saboda ina jin tsoron kada ku kama ni to ko a wajen zan ringa aikata abin da ba tare da kun sani ba amma san ban bari wannan tunanin ya shige ni ba na fi son na saka tsoron Allah a raina fiye da wani bawansa domin bawa baya da ikon ganin abin da yake baɗi ne amma Allah babu abin da baya gani ko ina na shige na aikata sabo yana gani na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 amsoshin fikihu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Jama'a masararo, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke kawo muka amsoshi na fikihu dangane da tambayoyin da kuke turo mana a wannan kafa ta Hausa TV. To a yau kamar yadda muka saba ga wasu tambayoyi da ku masu tsaro kuka turo mana. Wannan bawan Allah mai suna Musa Ali wanda yake nuna cewa daga Maiduguri Najeriya Masha Allah. Yake cewa Assalamu alaikum filin amsoshin fikihu. Tambaya ta a cikin wannan al'amari shine menene hakikanin cewa idan mutum ya yi alwala bai wanke kafarsa ba ya bar lum'a sannan kuma sallarsa ba ta karɓo ba to ina ga waɗanda muke gani in suna alwala suke shafa bayan kuma shafa kowa ya san cewa akwai gurare da yawa a kafa ɗin da ba a wanke ba to shin sallarsu ba ta yi ba kenan ko kuma ya al'amarin yake to masha Allah da wannan tambaya taka malam ah, aliko ko musa ali wannan tambaya da kai wato ban sani ba idan kai mai tambaya din kana bin fikihu ne na malikiya to za ka iya faɗan wannan magana amma waɗanda kake ganin su suna irin wannan su yi shafan kafa ɗin to suna bin mazhaba ne ta jafariya to hakikatan ba za a ce kowa dole ya bi wani fikihu wanda ya kasance ba shi ne asalin mazhabu da yake bi ba idan an ce a wanke kafa sai kuma aka ce idan aka bar wani guri wannan gurin ya zama lum'a wanda ba ruwa bai taba shi ba a cikin kafa da ake wanke wato wannan mazhaba ce ta malikiya a malikiya mazhabarsu da kuma sauran mazhabobi irin su shafi'iya hanafiya hambaliya to waɗannan mazabobi na ahalus sunna su ne suka tafi akan wanke kafa a lokacin da ake alwala amma wanda suke bin mazhaba ta jafariya wato shi'a to su dama asali ma ba ma a wanke kafa a cikin sallah ko kuma a cikin alwala idan mutum yana son zai yi sallah to ba ma a wanke kafa abinda ake shafar kafa ake kuma su ma suna da madogararsu a kan wannan din bisa ainihin ayan alkur'ani din da ta zo ta yi magana akan ayi alwala din saboda a wajen mazhaban jafariya alwala wanki ne guda biyu da kuma shafa guda biyu wanki guda biyu a wanke fuska sai kuma hannaye amma da kai da kafafu duk shafarsu ake yi bisa inda ma ayan ta yi nuni aka samu wadannan bambanci dangane da wannan adafi din da wasu suka ce adafi ne akan fagsilu wasu kuma su ce ba adafi ne akan fagsilu ba a abu ne wanda yake cewa adafi ne akan wamsa hudun nan to wannan saɓani na malamai da kuma bibiyansa da aka yi a bisa lugar larabci sai kasance a mabiya ahalin baiti alaihi musalam wanda suke bin mazaban a to shafan kafa suke yi wanda kuma wannan ma a tarihi ya nuna haka cewa ko lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke kasance tare da shi haka suke alwalansu kuma kamar haka suka ga manzo ma yana yi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wani abu ne wanda yake saɓani na malaman fikihu dangane da fahimta na nasi da kowanne ya yi su kuma ahli suna suka tafi akan cewa a yi wanki ko kuma wanke kafa ake duk da cewa akwai waɗansu da suka bibi tarihi suka kuma nuna cewa shafar kafa ma ba a fara yin ta ba sai lokacin musamman suka ce halifancin Uh, halifa na uku wato Usman bin Affan aka fara yin wato wankin kafa nake nufi ba shafa ba wankin kafa amma suka ce kafin wato lokacin halifancin halifa Usman wato halifa na uku duk waɗanda suka gabace shi ka ɗauki da shi rasulullah da sahabbansa da suke wancan lokaci da abubakar lokacin halifancinsa da umar bin khattab lokacin halifancinsa an ce duk gaba ɗaya shafa kafa ake lokacin da usman ya zo bisa wasu dalilai shine ya mai da alwaladin ta kuma a wanke kafa ne to wani abu ne na bahasi na ilimi da kuma al'amura na bibiyan tarihi mai sanya ya samu cikakken bayani daga nuna wannan zai iya kuma littattafai amma bisa tambayar da kai lallai idan mutum yana bin mazama ne ta halbeti ya shafan kafa to zancen maluma ba ta taso ba domin ita kafar dama ba a ce a wanke ta ba a bisa mazhaba ta halbeti idan kuma sunni mutum yake bi mazaban ahli sunna kamar yadda na faɗa malikiya to lallai shi sai ga cewa ya bi wannan mazhaba kuma ya wanke kafarsa kuma kada ya bar wani guri din saboda zancen lum'a din kamar yadda ka yi ishara zuwa gare shi saboda haka a dunkule kenan duk wannan bambanci bambanci ne na fahimta ta kihu in ka wani ya shafi kafa karka tuhume shi da cewa ya bar lum'a ka tabbatar wa kanka da cewa abin da ya yi din nan ya yi shi ne bisa doron mazhabarsa da koyarwar da ya gano a cikin littattafai na fikihu na wannan mazhaba ta hasa ta ahalbaita alaihi salam ina fata na amsa wannan tambaya ta ko da dai a dunkule kuma a gurguje aka amsa amma in kaga akwai wani abu da kuma kake son ka bijiro da shi to wannan fili na amsoshin fikiyo a shirye yake amsa duk wata tambaya da zaka turo masa insha Allah Um, ga kuma wata tambaya daga wata baiwar Allah uh, Zulaiha Abdulkarim daga magani daga jihar Bauchin Najeriya. To, malama Zulaiha abinda take cewa shine tare da sallama da kuma fatan alheri ga wannan shiri na amsoshin fikihu. tambaya ta a nan ita ce fitsarin yaro ɗan ƙanƙani jariri da ake goyonsa wai da gaske ne ba najasa ba ne ko da ko ya taɓa jikin ko kuma jikin mai shayar da shi wannan kayan da take sanye da shi wanda fitsarin yaron ya tattaɓa za ta iya zuwa ta yi sallah da wannan tufafin ko ba haka ba ne yi al'amarin yake to um, malama zulaiha tambaya ki ita ma tambaya ce mai muhimmancin gaske kuma hakikatan wannan ba al'amari ne ma na wata mazahaba ban da wata mazahaba ba a a dunkule dukkan wata mazahaba ma da mutum yake bi akwai abin da ake ce masa najasa to kuma Najasa nan musamman ainun najasa din ma ainihin najasa wacce za ka iya cewa ainihin ita najasa ɗin akwai bawali akwai kuma ga'iti akwai jini waɗannan duk gaba ɗaya ainihin najasa ne hadda manima ko da dai wasu mazhabar suna ganin ma ba su sa mani a ciki ba amma dai waɗannan abubuwa da turoso ko kuma ga'idi ko kuma bayan gida da kuma bawali da jini to wannan aini ne na najasa to idan waɗannan suka taɓa ainihin jikin mutum ko rigar mutum tufafinsa ko kuma gurin da zai sallah suka tattaba shi kuma wannan fitsari da yake shine muhallin tambayarki, ke shi fitsarin nan na babban mutum ne ko kuma na yaro karami to a bisa mazhabobi baki ɗayansu wannan najasa ce fitsari najasa ne saboda haka idan ma akwai yaron ki da kike shayarwa sai ya cilla miki fitsari a jikin wannan kayan ki da kike sanye da shi to lalle wannan kayan ba su inganta mace ta yi sallah da su ba sai ta tuɓe su ko kuma bata tuɓe su ta canja wasu ba ma sai ta wanke wannan guri da fitsarin ya taɓa kafin ta je ta yi sallah in ku ta ƙi to ta je ta yi sallah ne da najasa a jikinta wanda ke nan sallah bata ta karɓo ba ba ta yi ba kuma tunda dai ba a zuwa a yi sallah da tufafi waɗanda suke a jikinsu akwai najasa saboda haka kenan wanda ya kamata a yi hattara lalle wannan magana da kika tambaya wasu da dama sukan yi wannan bayani bisa jahilci a ce ai yaro ne dan kankani saboda haka tsarin yaro dan mitsitsi dan jariri bai zama najasa ba a'a to abin ba haka yake ba a shari'a dai tamu ta musulunci al'amura na fiƙo ya tabbatar da cewa in yaro ya yi irin wannan to fi ma da sai an tsarkake wannan tufafi ko wannan muhalli domin lalle akwai najasa a tattare da wato shi fitsarin yaro din da zai cilla wa mahaifiyarsa ko kuma jikin mahaifiyarsa a lokacin da take ɗauke da shi to na fata ke wannan tambaya ta gamsar da ke kuma kin sami ainihin amsa da ake bukata ga wata tambaya ta uku to amma bisa la'akari da cewa wannan amsa ta wannan tambaya ta uku na fara ta fi sabillahi tana bukatar lokaci kuma gashi ana nuna ma yanzu haka wai lokacin yayi na da aka keɓe wannan shiri saboda haka za mu tsaya ana insha Allahu sai Allah ya kai mu shiri na gaba sai mu ci gaba daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to duka duka iya abin da ya so kenan a cikin shirin a tarbe mu a shirin mu na gaba domin jin mu dauki da sa dan shirin amma kafin na amma din wanda suka taimaka shi ne kammala ni ma dukun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.stv1.ng a huta lafiya thank you